السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين da farko dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi a gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh na ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yau laraba a ranakun da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a da kuma su a mizani littafi mai suna a ka'idu a shi'a al'imamiyya al'istai a shari'a yau laraba kenan 24 daidai ga watan muharram na shekara ta 1438 daidai bayan jiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta daidai da ashirin da shida ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a makon da ya wuce idan 'yan gwaro su manta ba mun je fa'idan da wato wannan aƙida ta shi'anci take girba game da kirkiro limami na goma sha biyu cewa a boye yake har yanzu sannan kuma mun ji matsayin sallan juma'a a wajen 'yan shi'a ba wajibi ba ne, sallan juma'a kwata-kwata ba wajibi ba ne sai ran da mahadinsu ya fito tukuna ya jagorance su sallan juma'a ya jagorance su sallan juma'a ran da limamansu suka ce goma sha biyu din nan suka rasu in ka kirgo daga sayidina aliyu Hussein Hassan Hussein Hussein Hassan aka gangaro har na goma sha ɗayan nan da ya rasu wajen shekara dubu ɗaya da suka wuce da ɗari bakwai da wani abu daga lokacin ba su da wani imam da zai lidin ɗinsu sallan juma'a saboda haka ba ta waje ba sai ran da na sha biyu limamin su na sha biyu mahadi da ake suke zaman jiran shi ya fito tukuna to nan ne sallan juma'a za ta zamanto wajibi domin akwai imam da yake raye da zai jagoranci sallar menene juma'a saboda haka duk wani yanzu bai kai matsayin ya jagoranci sallar juma'a ba so juma'a a takaicin takaice ba wajiba ba ce a wajen ɗan shi'a to yau da izinin Allah a darasin mu na tambaya ta ɗari da eh, arba'in da shida za mu ji matsayin jihadi ne matsayin jihadi a wajen 'yan shi'a tambayan sai ta zo kamar haka هل يجوز الجهاد قبل خروج مهدي مهدي شيوخ الشيعه هل shin ya halatta jihadi ya halatta a yi jihadi a yaƙi kafirai da kafurci da shirka da mushirkai a yanzu yadda ake nan kafin fitowan mahadi wannan limamin su da yake ɓoye din nan shekara da shekaru sama da dubu ɗaya da wani abu har yanzu ba a ji labarin shi ba da wani abu zai taso mai yanzu musulmi na shi'ar musulmi ya halatta su yi jihadi su yaƙi kafirai a aƙida ta shi'a jihadi baya halatta babu jihadi babu jihadi sai ran da wane ne su ya fito mahadin da suke zaman dakun shi ya fito to shi ne yanzu ake da wani imam da za a yi jihadi a ƙarƙashin tutar. amma in ba haka ba duk wani maganar jihadi is illegal is known babu shi babu shi a taƙaice dai malam aka tambaya sai ya ba da amsa yake jawab iftarau game da halarcin jihadi kafin fitowar su na goma sha biyu din nan sun kirkiro wata magana da suka ce innal kitala duk wani yaƙi ko wata faɗa da za a yi ma'a ghairil imamil muftaro bi ta'atuhu ba tare da wani limamin da aka farlanta wa jama'a su masa biyayya ba haramun haramun jihadi haramun yin jihadi a ƙarƙashin tutan wani jagora wanda ba limanin su ba kuma wanda aka kirsasa wa jama'a aka wajabta wa jama'a aka farlanta wa jama'a yi masa ɗa'a to haramun ne wannan jihadi mislul maitati tamkar ka halatta matacce mushe ne jihadi a ƙarƙashin wannan wani jihadi a yanzu din nan tamkar mushe ne cin mushe mushe haram ne ko halal ne to duk wani jihadi yanzu da aka yi shi ba a ƙarƙashin jagorancin wani imam na shi'a shine na goma sha biyu da suke jira to haramcinsa tamkar yadda mushe ya haramta a gare ni waddani wala hamil khinziri ina fata an gane yanda naman alade ya haramta haka nan jihadi ya haramta yanda abin eh, jini ya haramta ina fata an gane jini yanda da kafirai suke in za a yanka dabba sai su tare jini ko ya kwarara a kasa sai su ya kwarara a wani katin kwano dawo, sai su je su daskarar da shi sai a rika dan soya shi kamar hanta liver yan ne haka ana ɗabiya da shi da shi ne aka haramta musulmi cin nama wannan jini Allah ya halatta mana ya ce akwai manzo Allah ce akwai jini da kararre da Allah ya daskarar da shi shine hanta ko ya ce an halatta muku wannan amma jinin nan mai kwarara in za ka yanka rago ka gudu ka tare jinin a kwano a tafasa shi ya daskare a rika yanka shi kamar hanta haramun ne ga musulmi saboda duk wani ciwo cikin jini yake duk wani ciwo yau da ka fara zuzuna ce zo a ɗauko jini in aka ɗauki jinin nan za a gwada menene gwaji gwaji gwaji sama da goma a gano menene problem ka ta jini za a gane ta jini za a gane hiv ne ta jini ne ka daskarar da hiv ka tura a ciki saboda tsaban maita da cin daɗi naman duk bai isa ba sai an ja jini to suka shi ya sa hikimar da Allah ya halatta wa al'ummar musulmi kenan ya haramta afan ya haramta to suka ce jihadi duk wanda ya jihadi a yanzu a wajen yan shi'a tamkar ya halatta wannan daskararren jinin ne al-khumaini oh, sorry الأكبر الخميني da muka مجانا din nan ku duba footnote na لك can footnote number 4 sharhi na hudu ku duba furu'ul kafi littafin su mai suna furu'ul kafi mujalladi na nawa biyar wannan five shafi na nawa ɗari bakwai da tamanin da bakwai a ƙarƙashin wani littafi ƙarƙashin kitabul jihad babi na nawa babi na biyu babu dukuli amr ibn ubayd wal mu'tazila ala abi abdullah littafi na biyu da suka ambaci wannan haramcin jihadin suka kamanta shi tamkar wanda ya halatta mushe da naman alade da matacciyar dabba akwai tahzibul ahkam tahzib al ahkam sunan littafin ke da suka ambata nasu ne su suka wallafa suka ambata duba mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin daidai hadisi na nawa na biyu a ƙarƙashin menene kitabul jihad shima wasiratul imam da tarihin rayuwan imam ali babu man jibu ma'ahul jihad a ƙarƙashin babin wanda ya waya halatta a yi jihadi a ƙarƙashinsa a ƙarƙashin jagorancinsa a nan za a samu wannan littattafan da suka wallafa suka rubuta ne aka faɗi aka ɗauko shi kuma wa qala imamuhum al-akbar al-Khumaini shi kuma babban imam din su wanda ya rasu 1980 da Khumaini yace fi asri ghaibati al-wali al-amri a zamanin da majibincin al'amuran musulmi ya buya a zamanin da imam din su ya buya na goma sha biyu din nan wa sultanul asri wanda shine shugaba na zamani ajjalallahu farajahu wai Allah ya gaggauta fitowa da shi ya ƙomu nuwabuhu al'ammatu na'ibansa ne gaba ɗaya na duniya sune ne za su kashi wa humul fuqaha'u su ne manya-manyan malaman shi'a aljami'una li shara'itil fatawa wanda suka tattaro duk sanin wata nau'i ta fatawa walƙaba da hukunce-hukunce maƙamahu fi ijira siyasa su ne za su tsaya a matsayin shi wajen gudanar da siyasar duniya wasa iri malin iman da dukkan abin da shi ne ya wajaba a kan shi to shi ne waɗannan za su wakilce shi a komai a wakilansa yanzu na duniya suna iya wakiltan shi imam ɗinsu ɗin nan da ya ɓoye ɗin nan illal bad'u bil jihad sai dai jihadi ne kawai ba za su to representative nashi ba a wajen jihadi ina fata an gane ko ba za su to menene wato wakilansa ba a wajen jihadi ina fata ana ganewa an gane me nace na mutum ɗaya ya ɗan motsa duka ya bar littafi a kalle shi me nace a yanzu a nan nake tambaya duka haka me nace a yanzu na na buri ka concentrating kawai mutum ɗaya in ya tashi a nan duka ya attention ya koma kan shi duka haba abin da suka ce komai ne abin da ya ce duk waɗansu manya-manyan shi'a masanansu a yanzu a duniya da suke uh, uh, suka bazama a duniya yanzu manya-manyan fuka ha'un shi'a masana fikihun shi'a da masana hukunce-hukunce menene wato uh, hukunce-hukuncen kotu shari'a suna iya wakiltan wakilai ne ga imam ɗinsu na sha biyu da yake ɓoyi ɗin nan su ne representative nashi a komai banda jihadi wajen gudanar da siyasar duniya komai yanzu duk wani imam na shi'a da ka samu yana iya zamanto ne wakilin wanda ya ɓoye yake ɓoye din nan komai abin da suke suna yi a madadin wancan ne banda jihadi banda jihadi ba su da fawon da za su menene jagoranci mutane a wajen jihadi on behalf of wannan na boyen amma a komai za su iya yi banda jihadi shi jihadi sai ran da ya fito ina fata an gane ko to ko da yanzu kafirai sun takale ka haramun ne ka yi jihadi to a wajen su ke ina fata an gane ko illa albad'atu bil jihad na'am yawa shi ma babu Eh, Yawwa to ai abu na wahala shi ne ba sa jagora sai wancan din saboda mutum ya ta zaman jira a iska har musu bai yi su ba na duka za mu ji aiki motsi mu rika bi step by step ina fata an gane ko yawa mu dai mun ji wannan dai a takaice ko ba haka ba mu duba wannan magana a littafin su mai suna tahrirul wasilati tahriru alwasilati mujalladi na nawa na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da biya za ka samu wannan magana cewa duk manya-manyan shaihunan shi'a fuqaha'unsu da masu shari'a suna iya tafiyar da al'auran duniyan nan gaba ɗaya da siyasar duniyan nan a komai suna iya wakiltan wannan na ɓoyen na goma sha biyu da har yanzu bai fito ɗin ba a komai a jihadi da sallar juma'a ina fata an gane ko ku duba wannan littafin za ku same shi كتاب عفوا المرتبة الثانية الإنكار باليد ختام فيه المسائل المسألة الثانية ذات ساموانا تعارض ما لم يكن contradiction yi contradicting kansu wannan maganar ta warware ta yi karo da waɗansu maganganun su a can kamar ya shi na ma a kama ayatuhum wa imamuhum al-kumaini kaga wannan ya yi karo da abin da shi Khomeini ya yi na revolution a zamanin sa shi ma kanshi ya jikin kanshi eh, al-Khomeini daulatahu karrara fi ha domin shi Khomeini ya sa an rubuta ba ya yi wannan juyin juya hali revolution a Iran din nan ina fata an gane ko ga abin da ce a rubuta a constitution shi ya yi dictating musu constitution inda aka rubuta wato bi ma'ana kundin mulkin kasan shine ya ya tsara shi da abin da za a rubuta yace anna jaishal jumhuriyatal islamiyya wai sojojin kasan musulunci ta iran la ya tahammalani mas'uliyata la ya faqat mas'uliyata hibdi wa hudud ba wai kawai aikin su su kula da iyakokin kasan ta iran da kuma lura da da al'amuran duk wata iyaka da Iran ba wannan bane kawai responsibility nasu a'a wa innama ya takaffala ni za su ɗauki nauyin aizan bi hamli risalati a ka'idi ainihin jihadi fi sabilillah za su ɗauki responsibility jihadi da faɗa a ko'ina domin yaɗa aƙidan shi'a وإنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية أي Ai Aljihadi سبيل الله har ila yau wai sojojinsu aikinsu ba zai taƙaita a kan tsaron iyakokin ƙasan ba no har ma jihadi wajen yada aƙidar shi'a shi yasa duk inda suka samu dama za su kai ma ƙasa farmaki idan aka taɓa 'yan shi'an ƙasa su je su a su menene su kare su su yi jihadi su fafata kamar yadda yake faruwa a Lebanon kamar yadda yake faruwa a abin ya faru a Iraki kamar yadda ya faru yanzu yake faruwa a Syria kamar yadda ya faru a Yaman yawa a Yaman kamar yadda kuma yake faruwa a Hezbollah Hezbollah can Lebanon su abin nan din kamar yadda yake faruwa a sauran kasashe duk inda akwai ɗan shi'a suka samu ƙarfi a wajen kuma aka taɓa su to sojojinsu a responsible su yi menene su yi jihadi saboda kare aƙidansu ta shi a duk inda suke in ba su suka zo in ba za su yi training yan ƙasan su dawo da su su zamanto su ne jagorori to kaga ai a constitution din shi haka suka rubuta to kaga wannan ya contradicting din magana su eh haƙƙi ne na sojojin ƙasan su fafata annibalu shine fafatawa min ajli tawassu'i saboda menene ta eh, ta dalili eh, ta su fafata wajen fadada fadada daular shi'a ta rika fadada ta rika expanding Eh, wajen tawassu'i hakimiyyati qanunillahi fi kafati arja'il alam wai responsibility ne na sojojin su nauyi ne da ya hau wuyansu su rika fafatawa wajen faɗaɗa menene wato aqidan shi'a da faɗaɗa ƙasashen shi'a shi yasa daga iran din sun faɗaɗa sun shigo iraki sun abinda suna so su faɗaɗa su haɗa siriya da su suna so su faɗaɗa su shigo nan su shigo nan su shigo nan su dawo da asalin dauransu na Persian Empire daularsu ta farisawa wanda da su isu ne sofafawa kafin musulunci ya zo ya murkushe su domin da musulunci ya zo ya zo ya tarar da su su da daular romawa daular farisawa da romawa su ne masu ƙarfi a duniya da ake tsoron su, ina fata an gane manzon Allah kuma yake alif lamim ghulibatir في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna kai an gama da Romawa sannan kuma aka zo aka gama da daular Farisawa da su bauta ma wuta ne ai Iran aqidan su kenan bauta ma wuta ake nan ne Salmanun Farisi ya fito ai ina fata an gane kuma duk na umar ne ya gama da su duk na umar ne ya gama da su shi yasa kiyayya da na umar ba kamanta a wajen yan shi'a ina fata an gane wannan ko to kaga suka ce wajibi ne su faɗaɗa ƙasashe su rika haɗe kasashe suna mallakan su suna mamun su suna faɗaɗa wato daular su to wannan menene in ba jihadi ba gashi sun kira shi jihadi amma haramun to kaga irin wannan aƙidan al'umma su fito su ce jihadi haram ne me zai hana yahuda ba za su rungume su ba su ce waɗannan masoyan ne me zai hana mai ne kasashen yamma da turai ba za su rungume su ba kaga ni ai ai matsayin kasashen yamma shine mai kira zuwa ga ai jihadi ba wanda ya kai su tashin hankali ina fata an gane yau mutum ɗaya a duniya da zai tashi a ce jihadi to da duk kasashen turai da duk ina ne su a tashe ke ta dalilin mutum ɗaya amma wanda zai fito ce za mu takale ku da yaƙi na soja ba wannan ba zai ba su tsoro ba amma ya zo a sigan jihadi sai mun ka da jihadi a ƙasa ka za wuto za ka ga hankali ya tashi domin su sun ce ba sa taɓa tsoron soja mai sa helmet irin nasu Ko da mai sa but irin nasu mai samewa da bel ya sa kaki irin nasu ya ce wannan bai taɓa tsoratar da su sama da irin mutumin da zai naɗa ne ya ce jihadi ina fata an gane ko akwai wani ba yahudi da aka interview da su ya ce irin waɗannan sojojin duk kasa mai fitowa da ɗamara da menene da but irin namu da menene mu da mu mun san junanmu eh, kawai can jiya muke tare da su ne mata tare da su ne na irin waɗannan ba sa tsoratar da mu amma kaga wanda ya yi naɗin nan mun san shi bai sha bai ta'asa to su suka fita da hankali sannan na biyu da aka yace kuma rizin ɗin shi da ba sa tsoron kowane irin soja waɗannan suna yi don albashinsu ne da promotion in ka yi bajinta a tsara maka promotion daga daga daga mejo ka koma lieutenant colonel daga lieutenant colonel ka koma full colonel ka koma brigadier general ka koma major general ka koma abin nan yace duk albashi ne da alawun su yi gwadi da waɗansu abin dabuwa da ake tura musu duk abin da yake kai su kenan amma waɗannan don Allah suke don a mutu shi kuma wannan don duniyar shi ta rika gyaruwa ne allowance ya samu promotion ya samu kaga wannan don duniya ne to mu da su mun zo ɗaya a nan sai sa ba ma tsoron su ba ma tsoron duk wani amma mai sa alkebba ya naɗa rawanin nan to shi fa don lahira yake yi eh, shi ma har fata yake ya yi sujada ya yi nafila Allah ya karɓe mu a filin daga ka ga waɗannan kuma Allah ƙaro mana albashi da alawa yake shi sa ba ba tsoron irin waɗannan in sun ɗan tada wani hayanabar kawai ina fata an gane to shi sa za ka ga idan aka ce to an ga waɗansu mutum biyu fa da rawani sun shiga amerika to duka ba su duk airport a kulle mutum biyu fa duk airport a kulle airport duk kasuwanni a dakatar duk ina duk ina ka ga suna ta shawa ke ta ina suka bi an gansu ta karkashin gada ta ina ne ƙoƙo a haska kullum nema mutum biyu ba haka wa ƙazafa fi ƙulubi himun ba. haka Allah yake jefa muku tsoro wanda yake rike da musulunci ina fata an gane haka za ka tara suna tsoro saboda wannan shi da ƙarfin imani yake yaki shi kuma an suna gani a ah, ɗan giya ne da ɗan giya ke kasa ta ina fata an gane yawa soja ne ya san ne bai ai training tare an zauna an sha giya tare sai da an sai a hankali Allah ubangiji ya tsare mana E shi ne nike faɗa shi ne ai nike faɗa shi ne nike faɗa su ai abin da ya faɗa kenan nike ruwaitowa abin da yake faɗa kenan eh, duka ai mun san ko ina akwai na Allah subhanahu wa ta'ala amma su a tsarin abin da su suke faɗa kenan abin da aka yi interview da shi ya faɗa kenan ina fata an gane to Allah ban ya rufa mana asiri a ah, sai na gaba to kun ga contradiction inda ya kawo musu kenan contradiction inda ya kawo musu kenan sai tambaya ta 147 yace idan ma hukumul mujahidina yanzu menene hukuncin mujahidun alladina fatahu biladal kufa wanda suka yi konkarin kasashen kafurai, alamar tarih a zamanuka na da can suka yi konkarin misali su abin su daular falastin abin nan su isra'ila lokacin su Dinul, ayubi irin lokacin da aka yi konkarin daular romawa su zamanin na umar aka gangaro aka gangaro jihadi jihadi jihadi dai alamar tarih a zamanin tarihin da ya wuce ya aka ɗauki irin wannan jihadi ne tunda jihadi haramun ne wancan jihadin ya aka ɗauke shi tun da shi ma an yi shi sai wannan mahadin dai bai bai fito din ba to a wani tuta aka yi wancan ya aka ɗauke shi ina fata an gane yace kana imamuhum imamu yace alwailu yata'ajjalun qatalatan fid dunya wa qatalatan fil akhirah wallahi mashahidu yace alwailu wanda suka yi mutuwan shahada suka yi irin wannan jihadin suka mutu alwailu mun sa alwailu wani wani irin azaba ne wailun kamar wanda Allah ya alkawaranta masu kawai mudu wailun lil wailun yawma izin lil mukad wailun li kulli huma to wannan wailu din wani irin kozozzobo da bala'i da daji a cikin wutan jahannama shi din ne shi din ne ya ta'ajjaluna suka yi gaggawa suka kai kansu sun yi gaggawa ne suka kai kansu zuwa ga wani wailu wani irin azaba yace qatalatan fi duniya wato su din matattu ne wato wato matattu ne a duniya kuma fil dai matattu a lahira domin ai Allah ya ce wala nan ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tashkurun ko ahya'un inda rabbihim yurzaqun ina fata an gane to suna cewa matattu ne a duniya sannan matattu ne ma a gobe kiyama wallahi wai hadda rantsuwa ya ce na rantse muku da Allah mashahidu babu wani shahidi illa shi atuna babu wani shahidi illa shi atuna babu wani shahidi sai wanda ya mutu a tafarkin ƙarƙashin aƙidar shi'a ne kawai shahidi walau matu ala furshihi su kuma ko da a shimfiɗan gadonsu suka mutu kan katifa su shahidai ne kai ba dole bane sai sun je ina filin daga ba babu wani shahidi sai ɗan shi'a shi kuma ko da a ina ya mutu a kan shimfiɗarsa ya mutu cikin ɗasi ya mutu shahidi ne ba wai sai ma ya je filin daga an fafata da shi ba ina fata an gane ko wannan shine mu duba tahzibul ahkam tahzibul ahkam wannan maganar da suka faɗa footnote na farko mujalladi na nawa na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da ɗari uku a hadisi na uku kitabul jihad wasiratul imam a karkashi za ka samu babul murabaqati fi sabilillahi azza wa jalla babin wanda yayi tsamara yayi ribaɗi yayi abin nan don ɗaukaka kalmar Allah a karka nan za ka samu sai tambaya to mun ji yanzu su yi condemning in duk wani jihadi da aka yi a can baya da shahada da waɗanda suka mutu duk a yi condemning in su kawai sun gaggauta kansu ne wajen kai sun gaggauta kansu wajen kai su gaggawa wajen eh, kai kansu wutan jahannama kuma inda suke matattu a nan haka ma suke matattu a gobe kiyama sai tambaya ta ɗari da arba'in da tana ce ma aqidatu shuyukh shi'a menene aqidan shehunan shi'a fi ma sayaf'aluhu imamuhum الاسم الثاني عشر المذكور عند خروجه to waɗanne aikace-aikace ne waɗansu ayyuka ne a aƙidan 'yan shi'a shi limamin nan nasu na goma sha biyu da ya ƙullo zai yi waɗanne iri aikace-aikace ne zai yi ran da ya kullo ɗin ba ana jiran ya fito ba to waɗanne aikace-aikace ne zai yi wanda ake dakon sa ɗin jawab na farko aiki na farko da zai shine al'intiƙamu min abubakar wa umar wa aisha shine zai ramukon gayya ramukon gayya zai yi a akan abubakar da ya kwace wa sayidina ali khalifanci ya kamata sayidina ali ne da first da zai zama to khalifan annabi sai abubakar sayidina abubakar yi ne yayi haijakin ya hana bayan ya mutu kuma yayi ya mika mawaye sayidina umar to sun hana sayidina ali right din shi na haƙƙin shi na shugabanci na khalifancin manzon Allah so da farkon aikin da mahadi zai ran da ya fito zai menene zai ramukon gayya ga abubakar da umar da ita kuma na na aisha ita kuma na da aisha ita kuma wai abinda zai yi zinan nan da ake tuhumanta ta yi ta yi shi kuma ta mutu ba a mata bulala ba ba a mata haddi ba saboda haka in yazo zai mata haddi zai mata haddi sannan kuma to ya zai ya rama bayan sun mutu wai za a ta da su back to life ran da ya fito din za a sake rayar da abubakar da umar din ya magance su ita kuma na na aisha ya mata menene ya mata haddin gina cikin ayyukan da zai wannan shine number one shi ne fa ake zaman jira har yau a ga da za a magance abubakar da sayyidina <laughs> abubakar da umar radiyallahu anhu ma da ita na aisha na to shi ne wajen tambayan <laughs> kenan wani ne ce shi zai ta da su din to za a kayar maka su kenan ya musu wannan لقد صرح شيوخ الشيعة shehunan shi'a sun bayyana ƙarara bi anna mahadiyahumul muntaza cewa mahadin nan nasu da suke zaman jiran shi yuhuyi shine da kansa ma shine da kanshi ma yuhuyi ababakar wa umar shine zai rayar da abubakar da umar ɗin ثم يقلبهما في جزء النخلة sannan ya gicciye su a menene a bishiyar dabino Tutturan dabino haka ya gicciye su a wajen ya yi crucifying nasu sannan wa yaqtuluhuma zai kashe su a kowace rana kulla yaumin alfa katalaki a kowace rana zai kashe su sau dubu in ya kashe su suka mutu ya rayar da su ya dada kashe su ya rayar da su ya dada kowace rana sai ya kashe su sau dubu <laughs> ina fata an gane gobe ma aikin kenan ina jin bai da wani aiki kenan in ya zo sai wannan domin mutane biyu ka kashe su ka rayar da su ka daɗa kashe su a ce nawa ɗaya daɗa rayar da su ya kashe su nawa biyu har sau dubu kulla yaumi har lokacin da shi mahadin zai bar duniya ce idan ya kashe sun atlas kuma sun mai yaslubuhuma ala shajarati sai ya gice su kan bishiya bayan ya musu wannan ya kashe su kowace rana sau dubu din iyaran da ya so din bayan ya gice su wa ya amuru naran takhruju min al-ardi sai mahadin ya umurci wannan wuta ta fito daga ƙarƙashin bishiyan da aka gice su din fatuhriquhuma wa shajarata ta ta ta kona su kurmus da bishiyar da aka gice su a jikinta domin ita ma ba za ta yi albarka ba tun da dai an gice su a jikinta to ita wutan in ta zo da su inda itan duka za ta kone su kurmus in suka zama totoka sun ya amuru rihan sai ya umurci wata iska guguwa Ba san huma fil yammi nasafan sai ta zo ta ebe tokan su din da ta kone din sai ta shekar da su fil yammi a cikin teku nasafan shekarwa ina fata an gane to sai wani almajirin su da ya ji wannan irin azaban da za a musu sai ci su akar makallahu wannan shi ke dan kun gama ɗanɗanon azaba kenan ko akwai wani abu shine qala al-mufaddil qultu ya sayyidi ya kai sayyidina zalika akhiru azabuhuma wannan shine karshen azaban da za su dandana kenan yace haihata haihata ya mufaddil yace ila ko kadan ko kadan wala azabul akhirati ashaddu eh, wannan na duniya ne na lahira yana nan da yafi wannan tsanani ina fata wannan ai an ɗanyen shi ne saboda kwacin mulki da suka kwacin khalifanci ne kawai wannan an ɗanɗana musu sakamako ne kawai a nan ku duba wannan maganar a footnote muktafar basairu darajat muktasar basairu darajat sunan littafin shafi na na sha nawa bakwai rakam lamban hadisin da ya magana shine na ɗari biyar da goma sha biyu ta cimmatu ma ta kaddama min a hadisin raja'a wato idan ka koma hadisan raja'a a can wannan shine ciko kun sa ai raja'a ne ai mun yi raja'a me raja'a a can baya na'am dawa bayan mutuwa to yana karkashin can tunda ana magana yanzu za a dawo da su bayan sun mutu ne ai a musu wannan to yana can littafi na biyu da za ku duba wannan ku tabbatar da maganar shine biharul anwar ku samu littafin su mai biharul anwar mujalladi na hamsin da uku shafi na goma sha hudu a ƙarƙashin wacce chapter babi babu ma ya kunu inda zuhuri wato babin irin ayyukan da mahadi zai yayin bayyanansa ina fata an gane ko wa yusannifuna al-adiyata suna wallafa waɗansu ‘yan littattafai ƙanana-ƙanana wanda suke ɗauke da addu'o'i allati yud'a biha qa'imuhum kulla yawmin likay yakhruj yanzu suna da waɗansu ‘yan addu'o'i da suka wallafa na ƙananan littattafai a ƙananan addu'o'in wanda suna ba mabiyansu kullum suna addu'o'in kullum suna yin su a matsayin wuridi addu'o'i ne da suke roƙo maza maza ya fito yanzu mahadin ya fito ana zaman yin waɗannan addu'an ya yi sauri ya fito da Allah likai ya kuruja fayantatsimu min huma domin ya yi sauri ya fito ya ci zarafinsu ya azabtar da abubakar da umar yanzu akwai yan littattafan addu'o'in mazaman wanda ake zama ya mahadi ya mahadi kai fito ka fito ka fito ka fito ka fito ka magance su ka fito ka mutu wannan hukunci ina fata an gane ko na'am shine wa yusannifuna al-adiyata yanzu suna wallafa waɗansu addu'o'i allati yud'a biha qa'imuhum wanda wai da su ne suke ta kiran shi na boyin yayi sauri ya fito kulla yaumin kullu sai an zauna ayi waɗannan addu'o'i likai ya kurje domin ya fito da sauri fayantaqimu minhuma ya zo ya musu wannan azaban abubakar da umar wannan maganar ku duba footnote na uku yunzar muhtasar basairu darajat muhtasar basairu darajat shafi na nawa 430 lamban hadisi na nawa 514 تتمة ما تقدم من hadisan nan na rajaa. A can za a أسامه sannan ku duba ashi'atu war raja'a akwai ta littafi kuma wani littafi da suka wallafa mai suna a shi'a da kuma dawa bayan mutuwa kaban da na kiyama fa, shafi na nawa 139 na muhammadun riza at-tubaisiyu an-najafiyu at-tubaisi muhammadun riza at an-najafiyu shine mawallafin littafin kenan mun ji a waƙalar majalisiyu ko babban shaihin nan mai suna majalisi shaihin yan shi'an ne ce idan zaharar al-mahdiyu idan mahadinmu ya bayyana ya fito daga inda yake ɓoye, fa'innahu sayuhu innahu Aisha ta, zai rayar da na aisha back to life wa yuqimu alaiha al-hadda wa yuqimu alaiha al-hadda ya tsaida haddin zinan da ta yi, ya mata haddin zinan da ta yi. ba zai yadda ba don har annabi ma rufa rufa ya kiya mata haddi ina fa saboda haka ma hadisai ya fito da ita ya mata haddi wannan magana ku duba footnote na hudu can kasa a littafin su mai suna haƙƙul yaƙin. haƙƙul hmm. yaƙin ya kuka ji sunan littattafai da daɗi eh? gaskiyan yaƙini gaskiya na ne, shafi na nawa ɗari uku da arba'in da bakwai in kuka samu littafin kuka duba na almajilisi mawallafin su mun ji aiki na number one aiki na farko da zai yi a cikin listin ayyukan da mahalli zai mafi girman mafi abin da number one ɗin shine wannan kan abubakar da umar da aisha zai jira tukuna ta na biyu wadda saifi fil arab kashe dukkan wani balarabe wadda saifi menene sanya takobi a wuyan kowane balarabe kau da wani kowane balarabe a doron kasa nan ko su bambance har da dan shi'an a'a inda kai balarabe ne to dan kai balarabi ce bai ma taso ba in kai dan shi'a ne kai dai balarabe ne eh to kaga ba mu bambance da dan an balarabe da mara da wanda ba dan an balarabe balarabe kawai wannan kabilan kau da ita a doron kasa قال Abu عبد الله أبو عبد الله يجي ما بقي بيننا وبين ba abin da ya rage tsakanin mu mu shi'a da larabawa illa zafi illa menene azab sai yanka kawai wa auma abiyadihi ila halqihi sai ya nuna hannun shi zuwa bakogoran shi ba abin da ya rage tsakanin mu da laraba sai ne sai ya nuna da hannun shi wa auma abiyadihi ila halqihi sai nuni da hannun shi zuwa ga menene bakogoran shi yake haka abin da ya rage tsakanin mu da laraba sai haka yanka ku duba littafin da suka faɗi wannan magana wanda suka wallafa suka ci alghaibatu linnu'mani linnu'mani littafin alghaiba suna littafin waye ma wallafin shi annu'man shafi na nawa 241 hadisi na 24 a karkashin wani babi babu ma ruwiya fi sifatihi wasiratihi babin abinda aka ruwaito cikin sifofin shi mahadifin da tarihinsa wa fi'ilihi da kuma aikace-aikacensa da ayyukansa wa ma nazala min alqur'ani fihi da abinda qur'ani ya saukar ya sauko wajen bayaninsa ku duba littafi na biyu biharul anwar sun faɗi wannan ce ba abin da ya rage tsakaninsu da laraba sai yanka ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara hadisi na ɗari da ɗaya babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabihi wa khasa'isi zamanihi wa ahwali ashabihi babin da yake bayanin siransa tarihinsa da halayensa da yawan sahabansa da abin da ayyukan da yake ɓanta da su a zamaninsa wa ahwali ashabihi da irin yanayin sahabansa التعليق ما لك comment تعليقي يلاحظ idan muka lura da wannan maganan muka ɗauke ta na ce tsakaninsu da larabawa yanka kawai ba abin da ya rage yanzu tsakaninsu da laraba sai yanka ya ce to yula hazu ashe idan aka lura aka kwantar da hankali za a ga cewa an na hazar isala. wannan kare dangin da suke yi al'am na duk duniya a ashamil wanda ya game jinsin larabawa kawai to kaga ashe baya bambance la yufarriqu na shi'iyyin wa sunniyin baya bambata tsakanin balarabe ɗan shi'a da balarabe ɗan sunni kawai inda ya kai balarabe ne shi kenan kawai ma'a annahu yujadu shi'atun min al-arab to duk da ce ai akwai yan shi'a cikin laraba to amma me yasa sai su ce kawai yan sunnan laraba sai suka ce balarabe kawai ba tare da ma la'akari da cewa dan shi'a bane ko menene ko ba dan shi'a bane walidhalika iftara shaykhuhum al-fara shaykhuhum al-furs ko al-fars shi yasa wani shehin su mai suna al-fara ya kirkiro wata magana ya danganta ta ala abi abdullah da abu abdullah husayn kenan annahu qala wai yace ittaqil araba ka kiyaye larabawa ka guji balarabe fa inna lahum khabara su'in fa inna lahum khabaru wato akwai mummunan labari game da su amma innahu la yakhruju ma alqa'imi minhum wahidun wato babu wani ɗaya daga cikinsu da zai fito tare da mahadi duk mahadi ba nasu ba ne mahadi nasu ne su ‘yan kata su farisawa kenan tunda aka ce ba balarabe ɗaya da in mahadinsu ya fito zai hulɗa da shi so kaga mahadin kenan na na mutane su farisawa ne kawai banda larabawa kenan to kaga suna sun su yi emphasizing da daular su nan sai ta dawo domin laraba ne suka yi conquering ɗinta sai sun dawo da empire nasu kwarai da gaske sun ji amma wa man yudlilin lahu ne ai wanda Allah ya batar ba za ka taba sa masa mai shiryar da shi ba yanzu misali bakaken fatan afirka da sun ga yadda tura suka yi colonizing bakaken mutane suka bautar da su suka yi abin nan ana nuno tarihi ai ba za su yi sha'awar addinin su ba akwai wanda ya ya ya ya ya ci mutuncin zarafin bakaken fata irin yan mission da suka zo da tuta ga ga kuma ga ana bautar da mutane a ɗaure su da sarka a ja su a yi dragin ɗinsu mutu ya na almina gana inda almina su wajen cape coast duba yadda da suke ake fitar da bayi a wajen a nuna maka da ai black americans sun sun zo suka ga wannan waje aka ga musu tarihi ai ba sa koma su zauna lafiya da su aiki shi da aka hana su zuwa wani sai ke hada mana irin mai yawo da nuna muku tarihin nan waɗannan da ake tararwa nuna tarihi da ta ya za a yi masu karɓi ma addinin su ta ya za a yi su ma karɓi bakin fata mai ya karɓi addini waɗanda har ya ce ya yi sha'awan addinin su ai da rufe idon suka zo musu kuma da cross din kuma da bible din kuma ake nike su amma kaga wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wanda Allah bai sanya masa haske ba fa ma lahu min nur ba zai taba taba ganin hasken bane taba ganin hasken ba ai sai kai mamaki abin da zai badda mutum kuma kaga wai yafi sai kai mamaki to shine zaka san shari'a ta Allah shi yasa kullum Allah yake cewa man yudlilillahu wanda Allah fa ya badda shi fa ma lahu min hal ba mai da shi falan ta da lahu waliyan ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shirya da shi duk yadda ka rungume su kayi yi ƙoƙari ya shirya din wallah ba za ka iya ba man yahdillahu kuma wanda Allah ya shirya da shi ya kafa shi akan shirya to ko kana dandake shi kana dike shi ba zai bari ba ku duba asabul ukhdud wuta fa aka tona aka rarike aka bunka wuta a ce duk wanda ya yi imani da Allah ya zo ya shige ta mutum ya shige ta ko ba haka ba manzo Allah ya bamu labari waɗanda suka gabace mu kafin zuwan shi mutum ne za a sa mai zarto a kai a yi ta yankawa a ce za ka koma ne ko kuma kana nan a addini ga ina nan a ta a tsaga shi biyu wannan fari ya faɗi na wannan ya fari amma bai taɓa tunani ya bar aƙidar shi na musulunci da imani da Allah ina fata an gane idan muka duba tambayoyin da abu shirakla ya yi ma abu sufiyan game da manzon Allah yake shi mabiyan wannan mutumin sun taɓa fita suna ridda su bar musulunci su bar abin da ya zo da shi saboda kawai wai addini ya musu ya ce san ba a taɓa ba sun gonde gaba ya fita ya ce haka in imani ya yi na so ya menene haka idan imani ya mamaye zuciya ba a bari haka za ka san abinda zai ɓadda mutum ya kai mamakin shi sai ka yi mamakin shi abinda zai ɓadda mutum haka za ka tara Allah ubangiji ya rufa mana asu ka gani to a nan ya nuna mahadinsu in ya fito ba ruwan shi fa da laraba mahadin nasu ne su waye kenan su farisa tunda ba a ce na sunni ba a'a na nasu kenan farisawa ɗin eh to ka duba littafin su na farko eh, footnote na farko al-ghaibatu litusi zaka samu wannan magana shafi na nawa 308 faslun idza dhukira tarafun min sifatihi wa manazilihi wa siratihi fi zikri ko faslun fi zikri tarafin min sifatihi kuduba biharul anwa wa fihi lam yakhruj hamsa wato shafi na mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku hadisi na sittin da biyu da makamantansu sun faɗi wannan abin nan to za mu tashi insha Allah barakata wa harbul kumaini ko eh, za mu ji ashe shi ya sa kumaini ya kai farmaki Iraq su Iraq duk larabawa ne shekara nawa Saddam yi ta yi da su takwas yana yakan su sai sun kama iraq iraq din nan gaba ɗaya laraba ne su suka yi hatsu suka yi abin da aka yaƙi sannan da aka kau da shi kaga ai sun shigo ana kau da shi shugaban ƙasan da aka fara naɗa su nuru maliki ai duk yan iran ne yan shi an aka ɗauka haka za ka samu shi yasa suke faɗaɗa yanzu so ake niƙewa a siriya larabawan inda za ka gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu kuma ya kare mana Allah ubangiji ya shirye wanda ba su gane ba na huwa ne ba likon kadiru